jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun shiga dare na laraba daidai da daren ashirin ga watan watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka kuma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasan na watan talatin da takwas a cikin jeren giyar kasusuwa karatun wannan littafi na koyar da tarbiyya da ladabi a musulunci littafin al'adabul mufrad na babban malamin musulunci a shekul imamul hafiz أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري الله كذكا شد رحمة كذكا مد إيا مو دا أن ومد سكرغا مد رحمة إذن بكمان تابا karatun ƙarshe mun kai babi na arba'in da tara a yau za mu tashi babi na hamsin mala ya ce babu kublatis biyan babin da zai magana akan sumbattan yaranka ƙanana jama'a kun gane ɗanka ka ɗauke shi ga ɗan mai irin yadda mutane ke aka kaɗan sambance shi wannan babin zai gaya mana addini ya zo da mu riƙe ma 'ya'yanmu haka an gane ko alƙubla bitom shi ne ya ce allah makina malam ya ce an urwata an aisha ta radiyallahu anha qalat an samo daga urwat dan zubair daga aisha Allah ya kara mata yadda aisha ta ce a arabiyun wani ba kawai ya zo gun annabi ila sallallahu alaihi wasallam wannan ba kauyen da ya zo gun annabi wa min hadisi anna hadhihi alwaqi'a waqa'at li aksara min wahid wannan bakauyen hadisin shi abinda za ka ji ya faru fiye ma da su ɗaya sahabin ko shi ne lil'akara ibn hadisin shi ne akara'u ɗan alhaƙo hadis Wani kais bin asim kuma haka ta faru da kaisu ɗan asim da kuma uyainatu ɗan hislin alfazari an gane ko da aka falja ihuna, wahidun minhum wanda ya zo gun annab a nan ɗaya ne a cikin waɗanda ka ji min gairihim ko kuma wani ne ma da ba ɗaya daga cikinsu ba ya zo gun annabi abin nufi da ma da aka ce ja a arabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani ba kawai ya zo gun annabi to aka ce wannan matsalar ba so ɗaya ta faru ba kuma duk ta faru kamar iri ɗaya akwai ran da al'akarau ɗan hadis ne zo gun annabi haka ta faru akwai ran da kaisu ɗan asim ne ya zo gun annabi haka ta faru akwai ranar da na ne ɗan hiskin ya zo gun annabi haka ta faru ta da haka a nan wanda da ya zo gun annabi cikin ƙauya wannan to ɗaya ne daga cikin waɗanda ka ji sunayensu ko kuma wani ne ma haka ta faru da shi ba ɗayan cikinsu ya ce wani ba ƙauye ya zo gun annabi fakala yana zuwa sai ya ce wa annabi a tukan belona su biya na kum ashe kuna sumbanta yaranku alhassan ne ko alhussein da ya zo gun annabi ya ɗauke sai ya ɗan sumbance shi wannan ba kawai sai ce a ah, har kuke ma ƴaƴanku kuna sumbatta ƴaƴanku haka kun gane ku to shi ba ƙauye tsakaninsu da ƴaƴansu ba irin wannan ya ce kuna sumbatta ƴaƴanku kenan to a nan al'imamun nawawi sai ya ce takabilu haddu waladihi a haddi waladihi a sagi wajibun to ka ji wata magana al'imamun nawawi ya ce takabilu haddi waladihi a tsage mutum ya sumbanci watan kuncin ɗansa nan na ɗanshi to wannan dole ne wajibi ne a shari'a in kana saba ka ɗanka haka so kullum kana saba ma Allah kuwa ta ji fa abin da nawawi ya ce ku ji kalan nawawi al al'imamun nawawi ya ce Ta taqbilu khaddi waladihi sagir wajibun ka ji wani karatu yanzu wani kuma alabi ta umma ɗan shi haka ba hukuncin ɗan kaɗan ƙarami wannan ka san dole ne a addini haka nawa ya ce dole ne sai ya ce wa za waira khaddihi min atrafi haka wani wuri da ba ma nan na ɗanka ba kun gane ku. wajibi ne ka rika sumbatar shi a wurin kamar goshi kun gane ko ya ce daga wani ɓangarorin jikin ɗan nan wana ya ko abin da ya kama da wani wuri a fuska ala wajihi shafaka duk sanda za ka sumbance shi ka yi ne ta fuskar tausayi ga ɗan wa rahma ka yi ne ta fuskar jin kai ga ɗan lutufa ka yi ne ta fuskar tausasawa ga ɗan kun gane ko wa mahabbatul qarab sunnatun ka rika nuna soyayya kuma ga 'yan uwanka na kusa na jini tsakani da Allah wannan fa sunnan an gane ko shine wa mahabbatul qaraba sunnatun san 'yan uwanka na kusa na jini wannan sunna ne sawa'un kana zakaran aw unsa dan uwan naka na kusa na jini namiji ne ko ɗa mace dole ka rika nuna musu ƙauna da soyayya wa amma kabilo bi shahawati amma ka rika sumbanta ɗanka ko ɗarka ko ɗan uwanka ko ɗar uwanka, sanda kake sumbatta tasu kana yi kuma kana jin sha'awa a jikinka to yin sumbantar da nufin ka ji wannan sha'awar mala ya ce haramu fa haramu. wannan haramun ne wannan jama'a kun gane ko a ce da ka hangi ɗanka ko ƴarka sanda za ka rungume shi ka sumbance shi sai kuma ka ji al'ura ka na motsawa to wannan haramun in ka ƙara haram kai domin abin naka ya zama iskanci kuma ba ka bai kai dan Allah ka kuma kana runguma yakka ko kana runguma ɗanka daga ran da kaga idan a ba san da zuwa da an runguma juna kawai sai ga ta ɗan yi ko haka to ka ka runguma tattazo ke ba kun gani wacce in ka rungume ta tela ko goma za ka iya kare ita ce matarka amma da yakka da yar uwarka da ɗanka duk wanda ka rungume ka sumbanta ka ga alamar yana jin daɗi in an ce jin daɗi iri biyu jin daɗin baban shi ya rungume shi akwai jin daɗi na sha'awa to wannan aka hana kun gani da yanzu yaro yana jin daɗi idan ya hango ka ya towa a guje can da zuwa ta miƙa mai hannu kuka gaisa sai ka ɗan rungume shi kan kuce gida yaro yana jin daɗi kun gani amma da san da ya taho kana ba shi hannu kuma kai ka rungume ko ka rungume ta sai ka fahimci ba daɗi yake ji na sha'awa to wannan ka ce da ya zo kawai ka ce a ah, tsaya kun gane ko don gudun wani abu a gaba kar ya riƙa biyo baya wanda zai rai zai ɓaci kuma za a saba ma Allah eh za ta iya amma dai ko ita uwar in za ta yi ma ɗanta ko ‘yarta idan ta fahimci akwai sha'awa tana motsowa to ta yi saboda abin da ake gudu wanda zai biyo baya ya zama matsala mm. jama'a kun gane ko da ya ce wa mahabbatul ƙaraba sunnatun sawa'un kana zakaran ɗau'unsa wa amma takabilu bi shahwati fa haramun bil ittifaq amma sambatar da da nufin sha'awa wannan haramun ne duk malaman musulunci sun haɗa kan yin haka haram sawa'un fi zalika alwalad wa ghairi duk ɗaya ne ɗanka ne ka sabbanta ko kuma wani amma ka ji alamar sha'awa kun gane ko kun san yana daga cikin abin da aka gada a addini kun kwana biyu ba ku haɗu da mutum ba kuna haɗuwa da shi an awa ne ya sannu assalamu alaikum rahmatullah da ya zo kuna yin hannu kuma sai ku runguma juna haka ku runguma juna haka kun gani to amma sai ka fahimci wannan da kun kwana biyu ba ku haɗu ba yana hango ka assalamu alaikum a kwana biyu da kun gaisa kuna yin haka sai ga ya ɗan maka shuru alama yana jin daɗi to gobe kai ka da kara ka da shi kun gane jama'a Allah ka shirya da ɗanka ne ko wani Ko waye maɗi ba za ka mai haka ba a ƙulu shi malam ne wannan sharhin da ya ɗauko maganar imamun nawawi cewa wajibi ne ka rika sumbantar ɗanka ya ce to a ƙuli ni kuma a nan gaskiya zan ci ina cewa wa ahkamu shar'i min al-wujubi wan nadabi manudatun biddali tsakani da Allah hukunce-hukuncen shari'a a ce abu kaza dole ne ko kuma abu kaza mustahabbi ne wannan fa yana makale ne da dalili a ƙur'ani ko a sunna da nau'i ya ce dole ne ka rika maɗanka ya kamata ya kawo dalili a ƙur'ani ko a sunna kun gani a'a in dai ka rungu ɗanka ka kyauta kuma zai ƙara sa ma ɗanka sonka amma a ce dole ‘ya'yanka gaskiya ba dole ba saboda wani za ga tun da yake taɓa su ɗarin waɗan shaɗan mai kis ba bai taɓa yi ba to kenan biya ya ta barin wajibi Allah zai kama shi akai a kun gane ko sai ya ce walam ya ake bihin nawa, nawawiyu rahimahullahu ta'ala kuma in ka lura nawawi da ya wannan maganar bai zo da dalilin haka ba ƙur'ani ko a sunna bai zo da dalilin cewa wajibi ba ne da haka jama'a ku ji annabi na sumbata yaran shi amma ka ce dole ne a in dole ne ya kamata ya kawo da ni dan annabi na yin abu ba a fahimtar yin haka dole ne kun gani abubuwa da yawa waɗanda annabi ke ci ko yake sha ba wanda ya taɓa ce maka dole ne sai an ci ko sai an sha amma idan da cewa ya ku rika sambantar ƴaƴan to da sambantar ƴaƴa ya zama dole kun gane Allah ya tsare ni to ya ce ƙala ba kawai ne ya ce wa annabi atuqabbiluna ka kai muna girma kuma sumbanta ƴaƴanku kuke yi fa ma nuqabbilu mai ce wallahi mu ba mu sumbanta ƴaƴanmu ina amuwar shi za mu yadda mu ma'a'in maka kun gane ko ka sa akwai wanda shi tsakanin shi da 'ya'yan shi kamar tsakanin annabi da kafiri wallahi akwai wanda ko ɗan shi ɗan ƙarami ne in dai yana ɗaki to ba zai shigo ba in yana zaune da ya kai ya hango kawai ga ka wani mace ga ka wani mugu da ganin ka yara na gudu kuma 'ya'yan da ka haifa wannan ba daidai ba ne ka zama uba mai tausayi da jin kai da tausasawa a kan 'ya'yan to da ya cewa annaba ha kuke na yaran ku wallahi ba mu 'ya'yan mu haka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce awala amliku laka an Allahu min qablikar rahma min qablikar rahma annabi ya ce masa ah, kana ganin akwai abin da zan iya maka idan har har ubangiji ya cire tausayin shi da jin kanshi a cikin zuciyarka akwai wani abu da zan iya ma ba abin da zan iya ma jama'a kun gane wannan ke nuna ashe duk wanda baya iya sumbantar 'ya'yan shi to wannan yana taimaka Allah ya kira tausayi a zuciyarsa kasa wani mutum ya kai matsalar damuwa a ransa da yake da ita na ƙeƙashewa zuciya wala bai da zuciya shi busasshiya ce sannan shi zai dagi ya matsa kwan Allah yana da bukata a gun Allah don Allah ya biya mai duk abu zai amma sai Allah ya ki biya mai bukata shine yazo ya gaya wa annabi ya da zai buga matsala ta gaskiya ni ko uwata na gabatar lafiya za ta mutu kawai zan ji bana jin komai ɗayan eh, ga kawai ta mutu maman to me ta mutu ƴaƴan shi matan shi ce shi a bushe take game da su sannan duk abu da ya sa gaba yana neman ya riske abin Allah biya bukatar shi a kai zai kwane sa sannan ya kwane ya wuni yana addu'a amma Allah sai Allah ki sa biya mai bukatar tashi da ya sai gaya wa annabi sai annabi ya ce mai aturidu an yalina kalbuka wa tidruku hajataka kana son zuciyarka ta taushi duk bukatun ka gun Allah ka rika ka yana biya maka su cikin sauki yace bala ya rasulullah ya ce annabi ina so aini dama ke kashe zuciyar na ya dame ni kuma in ta neman Allah ya taimake ni min abu ya abin nan na damu kana so to Allah ya maka aka yace sai ya ce masa irhamil ce. to ka rika tausayin maraya wamsah ra'asahu kuma in ka ga maraya ka rika shafa kan maraya hadisin nan mun karanta sha ɗari usalihin ya ce ka rika shafa kan maraya in ba kuma ta ba ne muku bayani lokacin na ce shafa kan maraya fa abin da ake nufi sai ka ɗan sa hannuwa a ciwo ka ɗebo ka ɗan kirga sai ka miƙa mai sai ka shafa mai amma ba ka ma sai a ce kai ka zo mai yaro kawai kawai ka gama rayuwa unguwa kai ta bin kana taɓa musu kai ba ka ba su ko kobo to ina wani magana nan a ka riƙa ba ma rayuwa na abu ka ɗauki nauyin karatun hadda su islamiyya su karatun bokon su in ba su da lafiya ka je kemis ka ce yaran nan in ba su da lafiya kawai a rika kawo su a rubuta ni zan rika biya saboda marayu ne amma kun gane kula da maraya na daga cikin abu mafi girma da ke sa a samu matsayi cikin aljanna domin duk wanda kaga yana kula da maraya wallahi a aljanna shi da annabi makota ne ka kaga ya tsinna haka za ka rika ganin su tare da annabi wuri ɗaya aljanna to maraya ke da wannan jama'ar musulmi kun gane ko Allah ka shirya da mu shi yasa idan mutum musulmi ya san musulunci zai ɗora ma shi lalle a rayuwa sai ya nemi wani maraya da yake ga yana taimakawa saboda kun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin alfaharin shine fatan mu duniya da lahira wallahi maraya a maraici ya taso to musulmi koya ba zai tosiya wa maraya ba kuma maraya sai ka fahimci ba abin watsi da shi bane saboda wanda aka aiko mana kaga maraya a ƙur'ani ma akwai sura da sunanta suratul yatim suran maraya ita ce ara'aitar ladhi yukazzibu bid-din ubangiji ya yace falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba aw it'am fi yawmin bi maskaba sai ya ce mene kaga ya ce yatiman za mu karaba aw miskinan za mu taraba jama'a kun gane ku dan ka kaga Qur'ani da Allah ya ce wa annabi alam yajidika yatiman fa'awa wajadka dhallan wajadka a'ilan sai ya ce fa ammal ya ce ma ta haka ga azumi ya zo don Allah kowannan ya ɗan yi tsari ko yaya ka taimaki wani yaro maraya ka ɗinka mai kayan sallah ko ka sai ɗan abin da za a rika ciyar da su shi da azumi don Allah kar wani ya ga karantarsa kar wani ya ga kankanta shekarunsa cikinmu kowa ya kokari ya wani tsari na azumin nan da zai wani abu don taimakon mara jama'a kun gane ko wallahi wala a unguwanmu akwai macen da ta kira ni marayu ta ce in rubuta mata sunansu guda ɗari duk ita za ta yi musu kayan sallah mazansu da matansu guda ɗari na ba da aikin ita rubuta dama haka ta kai kuma ta ce inda wani wuri da nake ganin akwai marayu wani masallaci ko santa na addini su ma musu magana su kawo marayu guda saba'in tana da rufin asiri amma ba mai kuɗi ba ce zuciya ce kawai wallahi zuciya ne abin eh kun gane ba mai kuɗi ba ce mai arziki ce abin zuciya ne don Allah cikin mana kar wani ya ga aishi yana da ƙananan shekaru ko ɗan menene za ka iya bayarwa ya lura da wasu marayu kawai ka aika mu ko suka ce gashi karkare na ɗari biyar bare dubu ɗaya bare dubu biyu bare kayan sallah sai hula ko takalmi a kawo da maraya ka bari ka ga abin da Allah zai ma zuwa bai jama'a kun gane ko hmm. Allah ka shirya da mu to kaji annabi ya ce masa kai akwai wani abu da zan iya mallaka maka in har Allah ya cire jin kai da tausayin shi a zuciyarka babu wani hadisin sahihi ne yana na a Bukhari da Muslim hadisi na dubu biyar da ɗari tara da casa'in da takwas. Ana bi salmata ibn Abdulrahman anna abu hurairu ta radiyallahu anhu kala lalle abu hurairu ya ce قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن بن علي النبي يا سنبنشي جيكنش الحسن بن علي حسن بن سيدنا علي النبي ياسم سنبنشيش jama'a kun gane ko kafin aka ce hassan a suna in mace to ba suna bane lada ce. man ja'a bil hasanati shine la aikin lada kun gani idan ka ce alhassan idan mace ce sai ka ce mata alhassana'u idan ka ce alhussain ɗan mace ce kana cewa ne alhussaina'u kamar safara'u amma mutanenmu da hausa kawai da an ce wannan ɗan hassan ne an haifi mace ya ce husaina ba ba husaina ba ne husaina uci ba hasana ba ce hasana uci ba hasanatu ba da aka wurin sa sai a gyara ma eh, kama u hawa uci e eh, la hawa ba ka san ba shi ne ke cewa hawa amma uci, hawa hawa'u ko u ana ka shirya to alhassan ko hassan jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne annabi ya sumbanta wa inda hu a daidai wurin da annabi ya sumbanci dan jikan nashi akwai al'akarau dan habis at-tamimi akwai akarau dan habis jama'a kun gane ko ya zo gun annabi ya musulunta kuma ya halarci fato makka da shi aka yakin hunain an yakin ta'if da shi an gane ku yana cikin waɗanda sanda suka musulunta tsakanin da Allah annabi ya rika lallashin zuciyarsu saboda sun riga sun saba da kafirci sai suka shigo musulunci ga kuma talauci to shine kowace annabi sai ya rika dan kokarin kula da shi koyaushe ya motsa sai dan bashi wani abu san sanda sai a ce ga dai dan wani abu amma da wallahi akwai wanda yanzu za ka ga ko masallacin ku yake zuwa idan ya ga abubuwa sun ba rikice mai sai ya daina zuwa sai ga ya tsaya masallacin kusa da gida na yan ɗariƙa yana sallah a ciki to an ka fahimci wannan ba zai koma ɗariƙa ne da ya zo ya yi sallah a nan sai a ɗan bashi wani abu da ya zo sai ga kawai ya dage ya ci gaba da zuwa nan <laughs> Allah kyauta ya za ko imami ne ma zana wala ko ma ɗari <laughs> Allah kyauta <laughs> to ba matsabbai ya kawai gane ya rika zama kusan gida kawai na da sallar ɗaya ce ƙarya kake munafiki Allah kyauta to kaga shi wannan sai ya zama yana cikin waɗanda annabi ya dinga ɗan lallashin zuciyar da ka daure dai ci gaba da musulunci daure ne ka zo a ɗan baka wani abu ka daure ne ka ci gaba da musulunci an gane wa kada hasuna islamu kuma alhamdulillah wallahi musulunci shi ya kyau daga baya ya zauna a musulunci daren dan Allahu akbar kana sharifan fil jahiliya mutum ne da ake darjanta shi saboda yana da mutunci a jahiliya an gane wal islam da ya shigo musulunci ya kyautata musulunci wala ka aka rika mutunta shi ana girma shi wakila wasu suka ce kutila bil yarmu sannan aka ji yakin yarmu a ta kashe shi fi ashiratin min bani Allah da 'ya'yan shi goma suka ji yaki duk aka kashe shi da 'ya'yan a wani yakin musulunci ga wannan musulunci shi kyau to al'akaro dan ke nan. ya ce akwai akaro ɗan habis jalis yana zaune gun annabi Fakalal akara'u sai akara'u ɗan habis ya ce wa annabi inna li asharatan min alwalad manzo Allah ina da 'ya'ya goma maza duka nawa ne ma qabbaltu minhum hadin. ya ce wallahi ban taɓa sumbanta tsaye ba tun suna rabari tun yi wani kun gane ko wannan za ka ga 'yan boko su suna irin wannan to amma za ga 'yan addini sai ga su suna ganin wai kamar 'ya'yansu za su rena su sai dai kai ka rena kanka kun sa akwai abubuwan da za ka ga 'yan boko suna yi sai ga kawai idan ya zo sai za su ɗan ƙarasa gida da mace zai ga ya ɗan rike ta ko ta rike shi kai yanzu kai wai kai mai addini sai ga za a ce ma ɗan iska me na iskanci ba matar ka bace annabi na masallaci yana itikafi matar shi safiya ta zo gunsa kun gani ta ziyarce shi nisa ta zuwa za ta yi ɗan taka mata kamar dai wannan dungo ya taka mata ƙarasa wallahi suna jira kawai sai kama nan suna tafiya haka suna ɗan magana eh. ka gwada da rufin asirin Allah malam da rufin asirin Allah za ka gwada kun gane wala a lokacin kaga ikon Allah ashe wasu suna cikin layi a lungu haka ɗan lungu haka kawai haka da suka yau sai suka ga annabi ya rike yana tuwa, sai suka juya a kuce sai suka ɗanɓo za su ɗan ɓoye annabi sai ya karasa da sauri sai ce ala ala da su ku tsaya ku tsaya ku tsaya sai suka sa sai ya ce dibo ina kun ganta da ni rike safiyatu bintu huyayye safiya ce mata ta ma ko wata ce ma? sai suka ce uzu billahi maza Allah ai ba zargi muke mai ce in mm, in mm, mm, ce sheda ake gudu kai je saka wani abu a zuciyarku ku je kuna faɗin cewa ai kun ga annabi ya rike hannun wata mace daga nan kuma a samu matsala da ubangiji ba ka bane to kai ma duk abin da za ka yi ka rika fito mutane da gaskiya mm, karka je ka hannun wata an magana cewa an ga karki wata waje ka ce a ayi sunna ce bayan wata yar iska karki. ba matakka ba Allah ya tsare mu to kaji shi ne sai ya ce ina da 'ya'ya goma wallahi ban taɓa sumbanta ɗaya a cikinsu ba fa nazar ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya daga kai kalle shi da kyau sun makala ya ce masa mallayar ham duk wanda bai tausayi ƴaƴan shi la Ham ya bari a je kiyama ya gani wala Allah ba zai tausaya masa ba ba za a taba tausaya masa in dai baka tausayi ƴaƴanka kuma daga abin da ke nuna tausayin ƴaƴa a hadisin nan akwai rika ɗan runguma ƴaƴanka kana sumbanta su jama'a kun gani Allahu akbar wani hadisin na muslim ya fidda shi a na bukhari ne da muslim bukhari ya fidda shi a hadisi na dubu biyar da ɗari tara da casa'in da bakwai muslim ya fidda shi a hadisi na dubu biyu da ɗari uku da sha takwas Allah ka shirya da mu babu adabil walidi wa birrihi liwaladi babin da zai magana babi na hamsin da ɗaya akan ladabin da uba zai koyar da kuma ɗabi'ar biyayya da ɗa ba zai koyar liwaladihi ga ɗansa kun gane ko ya yi ƙoƙari ka za mai koyar da ɗan kaladin an gane watan ina gaya ma mutane ko tsakar dare ɗanka a irin yanzu ya farka yana jin kishi ɗan shekara biyu ko ɗaya da rabi wallahi idan aka riko shi zuwa shan ruwa a falo ina kwata kuke kana miƙa mai leda wata ko ka ɗebi ruwa a kofi ka miƙa mai wallahi ce ya tsohonna ka ga tsakar dare ne in dai ka koya mai wannan ladan wallahi ce ya tsohonna duk abin da ka aje yana miƙa hannu zai miƙa na dama kuma za ka je ce bismillah kun gane to duk irin wannan ana so uba ya rika koyar da ɗa jama'a kun gani amma ɗanka koyaushe a ga yana shan ruwa a tsaye ɗanka zai kama ya kama da hagu zai sha ya sha da hagu zai ci ya ci da hagu kar fa ka ɗauka laifin yaron ne kai ne baka koya mai ladabin ba jama'a kun gani, kalli yaro ne annabi ya auri mahaifiyarsa ɗan ummu salama da annabi ya aure ta ta zo gidan da yaron annabi zai ci abinci ba yadda a ce ci ba yara. da haka tun zuwan sai annabi ya jawo shi ba mai abinci za a ce ce zo mu ci yaron da zuwa kawai sai ya kai hannun hagu ya ɗiɗi tsakiya annabi sai ya zabi da sai ya riƙe hannu sai ya ce saki abincin saki abinci sai ya saki shi annabi ya ce mai san millah ya gulam san millah yaro ka fara cewa bismillah sai ya ce bismillah sai ya ce to wa kul biya ni ka ci ne da hannunka na dama sai ya gyara ya kai na dama sai ya ce mai wa kul min mayali ka ka ci gaban ka ne kar ka tsakiya kar ka ci gaban wani yaro ne dan karami duk da shekara uku ya ce tun ina karami da annabi ya mun wannan tarbiyyar ya ce haka ba ta gushe ba har ƙarƙen rayuwata haka da ke yawan cin abinci in kai dama in ce bismillah kuma in ci gabana to a lokacin da san da ya kai hannun hagun ya datso tsakiya annabi ya ɗaga hannu ya kashe shi da mai shi ke nan ya ruɗa yara abin da kake so ka nuna mai riƙa yi ba zai yi ba amma kun gane ko yawa na gaya muku a arba'un siya na Isra'il news na ce yau akwai waɗanda in ka kalli tsakaninsu da 'ya'yansu sun hayu amma Allah bai kamata a ce sun yi aure ba akwai waɗanda suna da 'ya'ya in ka kalle su wala bai kamata a ce sun yi aure ba domin abin da ya kamata a fara yi ma ɗa na tarbiyya to in ka kalle su ba su san shi ba su kansu to kuma ga karambanin sa sun yi aure kuma daga auren har so matar ciki ta haihu idan ka kalle sai ka ga to wannan tsarin ladabi da tarbiyyar musulunci ‘ya'yan da suka haifa za a fara wa ko su da kansu da girmansu da gene su za a zuwa aje su a fara nuna musu in za a yi kaza ga yadda ake a musulunci jama'a kun gani da haka kowa ya rika lura ba wai ka ankara ba wai ka ka zabura kai kokari ke auren ba a'a abinda da ake na tarbiyyar da kai ba ka da bukata a fara mashi dan ba ɗaya da ka sani karan bana ka je kaya aure kuma har ka je ka mata ciki ta haihu to tarbiyyar da kai za a fara ko da ɗan da rigimar ka ta sa ka haifa za a fara kun gani Allah ya sani mu babin da zai magana akan ladabin da uba shine wa walidin wa ma walada walidin shine uba wanda ya yi. wa ma walada abin da ya haifa to babin da zai magana akan ladabin da uba zai koyar da kuma biyayyar da ake son uba ya koyar da shi ga ɗansa da aka haifa masa an walid ibn numairin ibn aus shi walidu ɗan numair ɗan aus ibn hibban ya ambace shi a cikin fikat ɗin shi annahu mai abawu ya ce ya ji mahaifin shi mahaifin shi ne namiru watan ɗan wais dai da sai da yawa ibn hibban ya ambace shi a cikin sikat hisham dan abdul malik ya danka mai alƙalanci a ƙasar dimash an gane ko da haka faka tabi ilai ka ji bayan Allah watan da sarki ne a musulunci ya naɗa shi alƙalanci kun gane ko a can sham kasar dimashik da ya naɗa shi ya aika da appointment na an naɗa wallahi sai ya rubuto wasiƙa kun gane ko ya ta'afi yana neman kai afuwa ka rufa mun asiri don Allah wannan naɗi da kai ka yi haƙuri don Allah ka rufa mun asiri ni alƙalanci ka yi haƙuri don Allah ka rufa mun asiri ka yafe min ka naɗa wani fa'afa wallahi sai ce shi kenan ba matsala an soke appointment letter taka appointing da aka yi an soke nan ma na tsawon kun san annabi ya ce duk wanda aka naɗa shi alƙali to to annabi ya ce an yanka kaba da wukama ya ce faɗaɗa haɗe hadigairi sikki ne haka ya ce hadisi kuma duk wanda ka ganshi alƙali, da kana ganin ka a filin kiyama in ka hango alƙali za a ganshi ka gane shi ina irin yadda ake ɗaurin wurin gora a zamanin da to haka za a ganshi ga yana an yadda shi an mai irin wannan ɗaurin ga yana an yadda shi annabi ya ce adalcin shi ne zai iya kwance shi ko rashin adalcin shi ya sa a wuce da shi haka zuwa wuta kuma wallahi in aka naɗa ka alkali duk alkalancin da ka taɓa yi kakab ko daidai ne idan aka zo kiyama ga ka ɗauri sai Allah ya sake yin alkalanci don a tabbatar da yadda kai daidai ne yadda Allah ya ko Allah yadda zai haka kai ko daidai kai wala Allah sai ya sake don ya nuna mu waɗanda kai mu alkalancin ni kaina Allah da zan ni gashi zan muku ku ga yanda zan yanda ya haka ne muku wanda fi daidai sai Allah ce a kwance shi to bare wanda zai je a alƙalanci da san rai kun gani yanzu akwai wanda an naɗa shi alƙali tun da ya fara har ya mutu yana yi wallahi duka sai Allah ya sake ba ɗaya daidai babu ɗaya daidai kuma ya ci gaba da yi haka kai in ka ji ƙa'idoji da muka karanta a doron bahiya da muke a unguwanmu na mutum ya zama alƙali wallahi za ka yi mamaki dan fa mutum a ilimi da tsoron Allah da tsantseni da taka tsantsan bai kai irin su abubakar ba a yanda ake gani wallahi ba zai alƙalanci ba sai wanda ya kai matsayin mutane. amma in sai ga an naɗa mutum alkali saboda ya je ya yi difloma nan shari'a ko ya yi digiri ilalibi ko shafin farko a risala ba za a buɗe ya karanta fasaha ba amma alkali ne aka yake ɗaura aure aka yake kwanta aure kuma yana ganin an je lahira ba komai kawai kai Allah kyauta an al-walid ibn umair ibn hussein annahu sami'a abahu yaqulu ya ji mahaifin shi na cewa kanu yaquluna ya ji mahaifin shi na cewa lallai sahabbai kan ce as-silahu min Allah in kaga ɗa ya zama salihi nagari to wannan abu ne daga Allah Allah ya taimaki uban shi ɗan ya zama salihi. shine ai min adiyatin lahi wannan kyauta ce ta Allah kaga wani ɗa ya zama sali wal adabu min al aba'i in kaga yaro ya zama mai ladabi kuma to wannan aikin iyaye wannan ladabi kaga yaro ya zama mai ladabi ka lahabar ga yaro zai wuce ya ganka ya maka sallama ya ce baba ina kwana baka taba ganin shi ba amma sai ga ɗan makoci ka fito za ka wuce a ah, kawai da ya kalli ka zai ce a ah. <laughs> mallam ba nuri mana zan wuce kuma dan abokinka ne amma ya ce lawan ba nuri sai ce lawan ba nuri wuce amma wani can yaron mai ladin an koyar da shi sai ga ya tsaya salamu alaikun sai ce baba an fito eh ina kwana lafiya lo ina gajiya ya tsaya da kawo ce sai ce baba a dawo lafiya Allah kiyaye dan Allah ba za ka ji daɗi ba shi ko wancan ya fito ba dan abokin ka ne a ce a lawan ba nuri wuce wai kai ne lawan <laughs> i ka ya zo yana ba shuri wanci ba zai ce babu ba wannan watan asari ibn asakir ya fitar da shi a kitabu tarihi dinsa an gane ko tarihu dimashq hadisi lamba na dubu bakwai da tara da ashirin da biyar an gane ko da kuma watan ya ce da kuma lamba ta 62,231 da sai dai gaskiya albani ya tabbatar da wannan asari za'ifi ne yana nan a da'iful adabul mufrad lamba hadisi na ashirin Allah ya tsare mu an amir an samo daga amiru ya ce annan nu'man bin bashirin lallai umaru dan bashir radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda an gane ko haddasahu ya bashi wannan hadisin ya ce anna abahun ɗalaka bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata ran baban shi ya tafi da shi gun annabi shine anna abahun ɗalaka bihi baban shi ya tafi da shi ila rasulullah ya hamilu uban shi yana ɗauke da shi kun gane ko kun ga har yanda ake yi da ɗa addini sai ya nuna ɗa rungume shi ake in kai namiji ne in ke mace ce ɗa goya shi kiki, ko ɗa goya take a baya amma goyon ciki kama wata biri kama ɗan biri ka san biri su ne suke goya a ciki to turawa haka suke sun mai da mata yan boko kamar dabbobi wallahi ka shiga jami'a ran nan kawai sai na ga wata ta sa wani abu kawai ɗanta ga kan ɗan kawai na mata haka tana tafiya ta ce oh, irin yadda ka san buri na yi a talabijin bayan kina musulma uwar kiki a ina ta guwa ki a ciki maman ki fa a gadon bayan ki ta guya ki wai ke kawai kin ga tura na yi ke ba ki ga daga dabbobi suka koyo ba da Allah ba ku taɓa ganin biri ta goya ɗanta ba to a ina ta wa goya ta a baya to ke kiyarsa wanda za ki koyi da shi ma sai biri biriya da ka yan boko irin wannan ba al'adar mu bane kuma tura kan su su rika musu dama su ubangiji ya ce ulaika kal an'ami balhum adallu sabila ko ulaika wa gafiluna ko ba ka ba wannan ya sa kaga ai su da yawa ubangiji ya rika kwaban mu a qur'ani game da su wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am ya ce wannan naru masu wallan to yan wuta ne zaka rika koyi da yanda suke la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahu jahannam wa bisal kaga mihad Allah ka shiryar da to kaji ya ce baban shi ya je da shi gun annabi yana ɗauke da shi faƙala ya rasu ya ce ya manzan Allah inni ushiduka anni kad nahaltu watan annu umana kaza wa kaza ya ce manzan Allah na zo ne in kafa ka shaida lallai ni na ba da kyauta ga lu'umanu ɗana na ba shi kyautar kaza da kaza nawa kun gane ko Fakala, sai annabi ya ce ma shi watan watan shi watan annabi ya ce ma shi amiru ɗin kun gane ko a kulla wala duka na halta na halta kana da ƴaƴa ce ina da su da yawa duka ƴaƴan ka ka musu irin wannan kyautar alala ya ce shi ne kaɗai wa? kun gane ko ala ce annabi ya ce fa a shirgai to ka je ka kafa wani shaida ne amma ba ni ba kun gane kayan mutanen mu suna irin wannan sai ga mutum na da 'ya'ya ko jiya wani babban latin wallahi da ya zo magana da yake gaya mun kenan matan dan uwan shi guda biyu amma tsere ya mai da ita wallahi kamar ba mata ba da ita da 'ya'yanta ya ce tun kan wannan ta haihu ya da muna ganin abin ko dai tun da soyayya ta rai tana iwa ka rika nuna kafi son wannan ya amma dai ya san amma sai da ɗaya ta rika haihuwa ita ma sai ga 'ya'yanta haka yake musu komai zai ma 'ya'yan waccan amma ba zai ma 'ya'yan wannan ba sai ya ce to daga nan ne ya gane abin gaskiya da wani abu shi yana ganin kama asiri aka yi na ce in dai mutanen yau wasu ba asiri ba ne wasu iskanci ne kawai su zalunci wata Wallafi jama'a suna ganin sun fi ƙarfin wannan da danginta sun manta su kuma Allah ya fi ƙarfinsu jama'a kun gani a gida a mai da wasu ƴan mowa wasu ƴan bowa mutum yana ganin a lahira ba abin da za a yi in dai a duniya ba abin da za a yi shi nan, amma lahira kuma kana ganin ba abin da za a yi to bari a ci za ka gani da haka annabi ya ce masa a kulla waladika na halt duk ƴaƴan da ka haifa ka musu irin wannan kyautar da kake so ka kafa ni shaida a kan ka ba ɗaya cikin ƴaƴanka ƙala na ce a'a wallahi shi kaɗai ne ma haka ƴaƴana ƙala ce annabi ya ce fa a shirge ka shaida ma wani ne ba ni ba ni ba zan zama shaidar ka ba kuma ƙala sai annabi ya ce masa alaisa ya soruka an ya kunu tilbirri sawa'an za ka so wurin biyayya da kyautata masu zama daidai da daidai kala bala ya ce kwarai manzan Allah zan so duka su rika mun biyayya kala sai annabi ya ce fala idan ba zai taɓa yiwa ba ko in haka kuma mutum ke haɗa fitina da kanshi a gidansu bari sai ka tsufa Allah ya ma waɗannan rufin asiri da ka baka musu bai kuma yi waɗancan rufin asiri ba sai ga ana ta zagin su cewa ga ubansu na so kuma cike ne ne sai in sun ga kai za ka fahimce su sannan a gefe sai su gaya ma sai ya ce maka wallahi ba abin da zan iya mai saboda ba abin da ya mu abin da ya mun da ya haife ni amma ba wani wulakanci duk abin da za a iya cewa uba ya mata bai mana uwan mu ce ce mana da aka yau ita muka sani yana ce to amma kun gane ne ce ya daɗe mai mutuwa yanda ya ban mu muna yara da ba mutuwan muka yi ba Allah ka shirya da mu Kala Abu Abdullahi Al-Bukhari ya ce laisa shahadatu min annabi sallallahu alaihi wasallam rukhsa kun gani a shaidar da annabi ya ki bayarwa ke nan ba wani sauki za mu tsaya nan ana nuna mun lokaci ya yi. muna cewa fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum